Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a tun lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumelle tare da Aisha Ma'azu da masu sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yayin da a wasu yankunan jihar Katsina ke fama da ayyukan 'yan bindiga za mu tattauna da masu ruwa da tsaki domin sanin halin da ake ciki da kuma hanyar da za a bi wajen samar da zaman lafiya. Haka kuma kan wannan batu ne za mu buɗe layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. waɗanne hanyoyi ne mafi inganci da kuke ganin ya kamata abu wajen shawo kan tashe-tashen hankula da kama-kaman mutane da ake a jihohin najeriya kamar su zamfara katsina da sokoto lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar sai kuma labaran wasanni daga najeriya kafin nan sai a gyara zama domin a sha labaran duniya. Firaministan Birtaniya Boris Johnson a yau Alhamis ya ci gaba da dagewa a kan lallai sai an gudanar da zaɓe cikin ɗan ƙanƙanin lokaci duk da cewa ya fuskanci ƙin amincewar mahukuntan majalisar dokokin ƙasar da kuma murabus ɗin da ɗan uwansa ya yi na bazata daga mukaminsa na ƙaramin minista. A jawabinsa a Yorkshire, Johnson ya tsaya kan bakarsa na cewa ya zama tilas a gudanar da zaɓe cikin ƙanƙanin lokaci don kowa ya san matsayarsa a kan awaren ƙasar daga gamayyar ƙasashen Turai da aka yanke yi ranar 31 ga watan Oktoba, ko da amincewa ko babu amincewar mahukuntan. da aka tambaye shi ko zai nemi gamayyar kungiyar ta turai ta kara basu lokaci akan wa'adin da aka gindaya don a waren kasar wato brexit johnson ya amsa cewa gwara in fada rami ya kuma kara da cewa kwata-kwata babu amfani da karin lokaci zai haifar kyakkyawan fata zaman lafiya da sulhu su ne muhimman ginshikan sako da Roma francis ya yi wa mahukunta da matasan ƙasar mozambique yau alhamis da ya kai ziyarar aiki ƙasar. dubban matasa 'yan ɗarikar katolika ne suka hallara a babban filin wasar maputo domin jin wannan sako a ƙasar da ta shafe shekara da shekaru tana fama da matsalar rikice-rikice a daren jiya laraba ne shugaban kasar filipe nyusi wanda yake takarar shugabancin kasar da ake shirin yi a watan oktoba ya tarbi paparoman zaben da wato zaben da ke cike da sarkakiya wanda tuni jam'iyyun adawa suka fara kai wa juna hari amma a yau alhamis din nan papa roman bai yi wata wata ba wajen sanar da shugaban mozambique din cewa akwai wani alhaki da ya rataya a wuyansa da ya fi mahimmanci kuma shine aiki da sharruɗan sulhu da aka yi na zaman lafiya duka bangarori biyun da ake kokarin sulhuntawa sun zargi juna da sabawa sharruɗan da aka gindaya kan sulhu wato kan sulhun nasu mai rauni wanda aka sa hannu a kai a watan augusta manoma a kenya suna sa ran cin moriyar wani shirin bashi mai inshora da zai taimaka musu wajen sayan kayayyakin aikin gona da irin tsirrai sabanin sauran basussukan bankin wannan tsarin bashi ne mai sassauci wanda ya kasance shirin wani cibiya ce cibiya ce mai tushe a birnin washington dc mai suna ifpri wanda manufarta shine samar wa manoma sauki domin gujewa asarar da suke tafkawa a kwakar noma saboda canjin yanayi yanzu kakar damuna hudu kenan gundumar machakos take fama da karancin ruwan sama kuma a haka manoma suke kallo gonakinsu suna lalacewa sauran kiris canjin yanayi ya jefa su cikin talauci domin maimakon su ciyar da iyalansu da abincin da suke nomawa sai dai su shiga kasuwa su yi abincin da za su ci. gab da sake aukuwan wani fari a shekara ta 2017 ne sai gashi sun samu wani taimako mai wani tsarin da ake a turance ake kira risk contingent scheme daga cibiyar bincike mai suna food policy and research institute ifpri da harshen turanci babbar masaniyar kimiyya lingzo ita ce take jagorantar shirin When the, the rain doesn't come, there's no harvest. ta ce idan damina ba ta yi kyau ba ba za a buƙaci manoma su biya bashin da aka basu ba amma kuma idan damina ta yi kyau ya zama wajibi manoma su biya bashin da aka basu da kuɗin ruwan inshora. wannan shirin ya sha bamban da ainihin tsarin da bankuna suke amfani da shi inda bankunan suke kin ba kananan manoma bashi har yanzu ne ana gwada wannan tsarin ne amma akwai shirin a yi amfani da wannan tsarin a sauran kasashen afirka masu fama da matsalar karancin ruwan sama ƙungiyar taliban ta kai harin ƙunar bakin wake a yau alhamis a babban birnin kasar wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma mai magana a madadin hukumar ma'aikatar cikin gida nasrat rahimi ya ce waɗanda suka rasa rayukansu duk farar hula ne kuma mutane 42 sun yi rauni a harin da aka kai a kabul wannan hari an kai shi ne yankin da ke da tsaro sai dai sai inda ofishin jakadancin amurka da ma mahimman ofishin gwamnatin afghanistan ɗin suke. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da kashe mutane tare garkuwa da su da yamin kuɗin fansa na zanta da shugaban kungiyar ci gaban masarautar jibiya alhaji gide dahir jibiya domin sanin halin da ake ciki a yanzu. abin da za mu ce wannan hare-hare da al'umman mu suka samu kansu a ciki sai zai mu ce na hauna na kotu wata gana saboda abin ya kazanta musamman daga lokacin nuna a karamar hukumar jirgin daga lokacin da aka ce hanyar ya tsakanin gwamnatocin da majalisoci musamman zamfara mm. wadda muke iyaka da ita wahala a nan sun kazanta shi da yadda ba a zato misali daga ranar sha takwas ga watan jiya hmm. wato watan agusta zuwa yau maganar da nake ko biyar ga wata na ainihin watan satamba. satamba hmm. ma'auran nan sun kai hare-hare a ƙauyukan da suka haura goma kuma kowanne ɗin suka je suna yin ta'asa sosai tun daga ainihin kashe al'umma da ainihin abin da ya shafi cin zarafin mata abin da ya shafi kwasar dukiya da ta shafi ainihin shanu da kananan dabbobi. To a ganin ka. Da mutunci na kone-konen dukiya. To a ganin ka menene ya haddasa wannan lamari? Shi wani al'amari a kamar a wannan yanki. Hmm. Ko a wannan yanki ko kuma a nan jihar Katsina. Abin da ya fara ne da haralan ba su kai haka ba. Amma mu ba za mu ga musabbabin wannan abu ba. Inda ba wata hatsani ake akwai ba ko tsakanin fulani ko da makiyaya ko da manoma wanda ya ta'azzara amma dai a tsakanin nan abin ya kazanta alhaji kana ganin cewar wannan 'yan bindiga ba ka tanan cewa sun fito ne daga yankunan zamfara a su wani 'yan bindiga akwai su a yankunan jihar katsina hmm. kuma amma matattalar su ce ya su a cikin dajin zamfara wanda muke iya kada. kuma suna da yawa daba daba gare su sai dai matsalar da take faruwa yanzu abin da ya canza salo idan zamfara ta zo musu kamar makoya mm. da yan suka zo suka yi sata ko suka kola mutane a nan cikin jihar katsina mm-hmm. sun shiga dajin zamfara sanadiyar wannan yarjejeniya da haka to sun kila a zamfara farawo bai da doka ba hukunci zai iya shiga kasuwa da kore shanun sata ya je duk kasuwar da yake son ya ci a zamfara. To a ƙoƙarin. ka zo ka dabbobin ka. Mm, a ƙoƙarin gwamnatin na shawo kan wannan akwai rahoton da suke cewa gwamnan jihar Katsina zai tattauna da su 'yan bindigar ya kuke kallon wannan mataki da gwamnati ta ɗauka domin samar da zaman lafiya a jihar. Eh alhamdulillah a gaskiyar magana gwamnan jihar Katsina Ra'ad Amadu Aminu Bello a yanzu magana da kake idan akwai abin da yake cikin to a kwarya game da mulkin nan to wannan halin da talakawan jihar katsina musamman na wani yankuna suka shiga saboda muna ji kokarin da yake tun ko ajiya, mun yana kokari na sasanci da yadda za a yi a sako talakawan wanda aka koya shi a cikin jihar kankara daga ƙarshe me kuke fata gwamnatin tarayya da ta jiha wani mataki kuke ganin ya kamata ɗauka domin kawo ƙarshen wani al'amari wato alhamdulillah muna kira ga gwamnatin tarayya farko wanda ainihin cikin kasar ta ne ki ɗaya kuma a cikin ake doka ɗaya ce halin mulki ɗaya ne constitution ta ne ya kamata tana kokari wajen turo jami'an tsaro amma ana samun matsala ko ka ga ɓarayin ga su da hanyar da suke zuwa ga hanyar da suke komawa amma ko an faɗa musu da za su iya zuwa wani ko ko daga kayan faɗa ne ko ko daga karancin kilis ba mu san me ke faruwa ba amma wannan abin yana ɗaure mu kai kuma muna kira gwamnatin tarayya da ta yi bakin kokarin ta ta sake shiri ta sake shiri wajen ganin cewa an dakatar da wannan al'amarin saboda yana gurgunta zaman lafiya yana gurgunta tattalin arzikin ƙasa da na talaka da na kowa. To Alhaji Geda Dahir Jibiya shugaban kungiyar gaban masarautar Jibiya kenan mun gode. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Waɗanne hanyoyi ne mafi inganci da kuke ganin ya kamata a bi wajen shawo kan tashe-tashen hankulan da kama-kaman mutane da ake a jihohin Najeriya kamar su Zamfara, Katsina da Sokoto. mu na yau kenan sai a shirya a kira mun an jima kaɗan kafin nan a shakata da wannan waƙa. da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tanni Why you as a ta kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake muku ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku yan uwa na kasar mu za mu kishi kada mu kosa kasar mu za mu duba kuɗaɗe na da ke nake mai ɗiba a cikin rana da ma ku zo mi kishin kasar mu da mun daina kuka mai kuna muna gani ana bugun kashi ana faɗa ana ta'ala shi yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiranmu na farko daga Yobe, wane ne akan layi? Na Yobe yana nan? To da alama na Yobe ya katse. To jama'a layukanmu yanzu a buɗe suke za ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar ta yau ita ce waɗanne hanyoyi mafi inganci ya kamata a bi wajen shawo kan tashashen hankulan da ake yi musamman ma na 'yan bindiga inda ake kame-kame da kuma amfani da wato kamar mutane domin kuɗin fansa a jihohi da suka hada da irin zamfara katsina da sokoto to mun samu wani kira akan layi wani ne akan layi kuna magana da lami mai inji a karamin hukumar gidan yobe state to lami muna sauraron ka wace hanya kake gani ya kamata abu mafi inganci wajen samar da zaman lafiya to ni hanya da nake ga za a bi tun da har zamfara sun sami warware bakin wannan zare mm. to su su kamar su katsina da sauran jihohi su nemi wannan shugabanni wanda suka jagoranci wannan abu a jihar zamfara mm. su sa su hanyar da suka bi suka samu wannan samun zaman lafiya mm. ni shawara ta kenan kuma sako-sako ana kashe mutane ana yi shiru gwamnatoci su yi shiru wannan bai kamata ba wato gwamnatoci wato gwamnati ta tashi eh, eh, hukumomi su tashi tsaye a kai kenan na jihar zamfara wanda suka warware wannan bakin zaren su ma su ba su hancin abin su ba hanyar da za a warware wannan matsala to dan lami mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka bari mu je ga azare wani ne akan layi Malam ɗan kashe rediyon ko ka matsa da kusa da ita don ba ma ka sosai. Ya sunanka Malam? To Alai Shau wani hanya kake gani mai ya kamata abu domin warware matsalar tsaro a Najeriya? Eh, ni abu ne da ya kamata abu da yaransu ya kamata ta kanta da zan mai da duba wani mutane jami'an tsarar. Jami'an tsaron hmm. akwai gurɓatattu a cikinsa wanda ke duk da su ake wuri abu cikin wuce ya kamata a yi bincike sosai ban da ka yaya ba a cewa ka To Alai Shehu mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi na ka bar mu je kanan dabo wani ne aka layi da Kano. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Mai gida suna na Balawan zan marmara gaya. To Balawan zan ka ji dai batun da muke magana ko? To Balawan zan ka ji dai abin da muke tattauna a kai menene shawara ka ko ra'ayinka? ranka ya daɗe na ji abin da ake tattaunawa a kai ni shawara ta ga gwamnatin najeriya musamman shi shugaban ƙasar najeriya hmm. yawa ya kamata idan mana cewar a rage zaman banza a misali a najeriya sai a dau ma'aikata musamman yadda matasa suka suke neman aiki a misali a Najeriya ya kamata ya zama na cewa shugaban kasar Najeriya ya kallaci wannan abu a fadin Najeriya zai rage irin wannan. Kana ganin ba da aikin yi zai kawo matsalar 'yan bindiga kenan? Eh? Kana ganin rashin aikin yi shi yake. Kuma ya kamata ya zama na cewa ma'aikatan gwamnati musamman malaman. To mun gode balawan zan da wannan ra'ayi naka bar mu je Kaduna wane ne akan layi da Kaduna? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam wa ke magana da Kaduna? sunana abubakar da aka fi sani da malam a nan cikin kare karamar hukumar kubo a nan jihar kaduna to abubakar ko na ce malam menene ra'ayinka game da wannan ina mu na yau ra'ayina na ba ainihin gwamnatin najeriya shawara hmm. na farko dai ka samu malaman kasar nan ta fannoni guda biyun nan musulunci da ainihin kirista na addu'a addu'o'i babu abin da ya fi addu'a muhimmi duk abin da ya faru a ƙasa inda za a kasa addu'a to insha Allah Allah zai kawo na ƙarshen wannan abu insha Allah ne kusan ba wata Najeriya kenan da fatan kuma za ta to malam Abubakar mun gode kwarai da gaske da wannan shawara taka bari mu koma da abu wane ne akan layi Assalamu alaikum kuna tare da Suleiman Sa'id Dambata jihar Kano To Malam Suleiman ta wace hanya ya kamata abu domin shawo kan matsalar tsaro a jihohi irin su Zamfara Katsina Sokoto? gaskiyan magana gaskiyan magana gaskiya ɗaya ce daga cin ta sai bata hmm. gaskiyan magana shugaban kasa ya tsaya ya kyakkyawan bincike akan kan jagororin tsaron nan fi layi. idan aka yi haka insha Allah za mu samu sauƙin wannan wannan al'amura amma wannan al'amura mun shiga uku mun rasa inda za mu sa kawai. a to ka ce shugabannin tsaro ba ga ma'aikatan tsaro suna yin iya bakin kokarin su da fatan za ku tashi lafiya to mun gode ma Suleiman da wannan bari mu je jihar Oyo Oyo wane ne aka lai daga Oyo eh sunana ma da dan PDP nan kara shanu a kin yale kare biko waddi binin kabi to malam me zaka ce kan wannan batu da muke magana a yau wanga batu wanda kuke yi a yau batu na mai inganci hmm. ni ya shawarar da nake ba ya kamata gwamnonin da aka samu matsalar ga to Allah su ɗauki mataki irin yadda gwamnan zanwar ya ɗauki mataki mataki na sirhu ya kira yan bindigan da ya zo da kanshi a zo a zauna a yi sirhu su aje makamai yanzu su zo a shirya Najeriya mu samu zama lafiya wannan tashin hankali wanda ake yi ba shi muna daɗi ran to baka ganin abin da aka baka ganin abin da aka yi a zamfara shi ne yasa suke sun san cewa ana dole a neme su a zauna a yi sulhu shi sa wasu suke shiga domin su su ma ƙara neman su a yi sulhu a su wani abu da suke bukata eh to eh, a yi cin kusur mu ya shi inganci gare mu domin mu tashin hankalin ga kullum a zo a kace wannan mutum wannan wannan a zo a kace shi ba shi mu da dadi wannan mataki da gwamnatin zangwara ya dauka mu ya yi mu da dadi domin gwamnatin zangwara to mun gode kwarai da gaske da aiki irin yadda PDP ka son a yi aiki mun muna goyon bayan gwamnatin zangwara kan mu kai ma in ya taba kai ne wa dai ya zo ya tsaya takarar shugaban kasa mu zabe shi Najeriya shi shi shugaban kasa gyara mana aikin aikin To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kebbi, wani ne akan layi da Kebbi? Wane ne daga Kebbi? Ya suna malamin ban ji sunan ba da kyau ba. Abdullahi mai zuma bai da uwa karamar hukuma Shanga local government jihar Kebbi. To Malam Abdullahi wani mataki wata shawara kake da ita ne ga shugabannin Najeriya wajen yadda za a shayo kan matsalar tsaro? Kake? Wace shawara kake da ita wadda za ta sa a shawo kan matsalar tsaro ga shugabannin Najeriya kuma shugaban da suke fama da wannan a yankunan su? malam kana tare da mu to da alama ya goce layansa to amma dai gwamnan gana a zamfara yadda ya yi da kuma yana eh, to da alama muna samu dan tangarda yanzu mun samu wani kira ko daga delta ne wane ne akan layi a magana da ibrahim usman Ibrahim Usman yau wato an rage rediyon ka ina dan jin karar rediyo a bayan ka da Allah. Sai mu magana. Yau kuma jina. Yau muna jin ka to yau wato menene shawarar ka gudunmawar ka ga hanyar da za a bi domin samar da zaman lafiya. Babbar gudunmawa ta ita ce cewar hmm. wannan sulhun na zamfara hmm. ban taba ganin inda aka rufe daki da barawo ba sai nan hmm. saboda ban taba ganin inda zai kasance kana tare da barawo ba kuma hankalinka ya kwanta me kake nufi sakamakon haka nake tunanin ya hmm. kamata gwamnati ta miƙe ta yaki wa'annan mutanen to ka ce a rufe bara aiki barawa kuma hankalin mutum ya kwanta abin da aka kina a zamfara kake sakamakon wannan ba sulhu ne ba wa'annan ɗan barayin nan da ke kashe-kashen nan ana tare da su hmm. kuma yau suna shiga wata jiha suna yi sace-sace suna yi banna su dawo zamfara su zo su faki. Wato Malam Ibrahim da alamu kana cewa suna kwarara su suka kwarara ga zamfara zuwa Katsina ma kenan da sauran jihohi. Domin kuwa ni ba Katsina ne suna na Ibrahim Usman amma ana kira na da Ibrahim Obajana da gari maye jihar Kanke Local Government. To Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To wane ne a samu wani akan layi wane ne akan layi da Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo ka ji dai batun mu na yau da muke tattauna aka. To kaga wannan kaga abubuwan ba mutane ba sa so a fito a faɗa gwamnati gaskiya. Hmm. mu a ƙasar nan fa a nan najeriya muna da Force na soja muna da land army hmm. na menene waɗannan mutanen tsirarin mutane su zai su wai sun gagari gwamnati wai mai aikin gwamnati ne duk wani jami'an tsaron da muke da su ba za a iya shiga dajin gaba ɗaya a murƙushe su ba wannan abin da ake magana wai a kira su a yi sulhu hmm. da haka suke samun dama da suke raina mutane su zuwa cikin gari ko kuma a zo ana ɗara hanya wallahi in aka ce za a yaƙe su 24 hours duk jiha da za ta yaƙi mutane su ba. To Alhaji Musa kana ji wani wasu masu kiran waya suna cewa ai an yi wannan abu a Kaduna a Zamfara an ga zaman lafiya wai shi yasa suke ganin tunanin ya kamata a yi a Katsina. Um, malam gaya ma gaskiya mm. wannan magana ta zamfara kai ka kyale ta a gefe ban ta ta a gefe amma ni abin da nake so in gaya maka muna ba gwamnati shawara ka kai ta yaƙi waɗannan mutane bai yiwa a ce a kyale tsararren mutane su addabi mutane wai kuma a ce ana sulhu da su gobe wasu ce wai sun dawo sun ci gaba da wannan ta'addancin to Alhaji Musa Garo zan dakatar da kai anan mun gode kwarai da gaske sai mun sake jin ka mu je ke a gurguje wani ne akan layi da yake bi kuna magana da online bobi daga jega kebbi state to malam a gurguje menene shawara ka ga wannan baudi ina mu abinda a shawara ta daga wannan matsala da ke faruwa ya kamata gononin katsina da kaduna sun sunu da 'yan ta'addan na a samu zaman lafiya To a nan za mu dakatar da kai wato lokaci ya ɗaga mana hannu a yau, to mun gode ga wanda ka samu damar kira. To madalla mun gode ga wanda ka samu damar kiran sai a ci gaba da kira. To yanzu mu na cewa a nan Washington DC karfe biyar saura minti hudu yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta kaddamar da wani sabon bincike a kan hukumar kwallon kasar ta nff binciken na baya-bayan nan dai ya biyo ne bayan wata kara da hukumar ta efcc take yi da kuma wani bincike na daban da kwamitin bincike na musamman na shugaban kasa yake gudanarwa a halin yanzu dukkan bincike-binciken dai ana yin su ne akan zargin bacewar wasu kudade na daukar nauyin wasanni da aka tsara gudanar da ayyukan bunƙasa sha'anin kwallon kafa a najeriya da ake ganin an yi sama da faɗi da su tun kafin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2010 sha hudu a kasar brazil eh, binciken ya karkata ne akan kudaden da hukumar ta tara na daukar eh, nauyin wasanni daga kamfuna da kuma nunawa a gidajen talabijin musamman na wasannin league league na cikin gida haka kuma ana binciken kudaden da gwamnatocin tarayya da jihohi suka bayar na tallafin buga wasannin sada zumunci ga babbar kungiyar kwallon kasar ta super eagles kazalika da kuma zargin wawure kudade kimanin dala amurka miliyan biyu da dubu dari bakwai na tallafi daga hukumar kwallon duniya wato fifa shugaban hukumar kwallon kasar ta najeriya maju phoenix ya shaidawa gidan rediyon bbc cewa yana sane da binciken da ake yi to amma yana buƙatar samun cikakken bayani akan lamarin kafin ya yi sharhi a kai a bangare ɗaya kuma tsohon ɗan wasa kuma kocin na najeriya samson siya-siya ya ɗaukaka ƙara akan hukuncin da aka yanke masa na haramta masa dukkan sha'anin da ya shafi ƙwallon kafa iya tsawon rayuwarsa a gaban kotun musamman ta sha'anin wasanni hukumar fifa ta yankewa siya-siya hukuncin ne bayan da ya amince da karɓar rashawa domin yin coge wajen shirya sakamakon wasanni siya-siya ya fito ƙarara ya bayyana cewa ya ɗaukaka ƙarar ne domin wanke sunansa da kuma kare kimarsa daga zarge-zargen ƙungiyoyin gasar firemiya ta ingila ne suka yi mamaya sosai a jerin sunayen 'yan wasa da ke takarar zamowa fitattun tawagar 'yan wasa goma sha ɗaya na duniya na hukumar fifa daga cikin 'yan takarar hamsin da biyar 21 duk suna taka leda ne a kungiyoyin kasar ingila a daidai lokacin da kasar ta ingila ta kai karshen musayar kofin zakarun turai da kungiyoyin kasar spain suka daɗe suna yi fiye da kwararrun 'yan wasa 23 ne daga sassa daban-daban na duniya za su yi zaben na tawagar ta fitattun 'yan wasa 11 na bana da za su kunshi mai tsaron gida ɗaya da 'yan wasan baya hudu 'yan wasan tsakiya uku da kuma 'yan wasan gaba uku murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaishe ka yanzu kuma ga tashin muhimman labarai Ministan Birtaniya Boris Johnson a yau Alhamis ya ci gaba da dagewa a kan lallai sai an gudanar da zaɓe cikin ɗan kankanin lokaci duk da cewa ya fuskanci kin amincewar mahukuntan majalisar na ƙasar da kuma murabus ɗin da ɗan uwansa ya yi na bazata daga mukaminsa na ƙaramin minista. kyakkyawan fata zaman lafiya da sulhu su ne mahimman ginshiƙen saƙon da papa roma francis ya yi wa mahukunta da matasan kasar mozambique yau alhamis da ya kai ziyarar aiki kasar. to madalla a gaishe ki da takaitar labarin maka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wato Aisha Ma'azu da ta sai gabatar da shirin da kuma Haile Haile wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar fili hashin gumel nake cewa mu kwana lafiya sai mun ƙara haduwa Salamu alaikum.